والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم waɗanda suka aikata munanan ayyuka na shirka da Allah da aikata sabo sannan suka tuba zuwa ga Allah suka yi imani da shi suka bar abin da suke aikatawa na sabo to hakika ubangijinka ya kai wannan manzo dangane da su bayan sun tuba daga shirka zuwa imani daga sabo zuwa da'a to shi mai yawan gafara ne gare su da suturtawa da yafewa kuma mai jin kai ne gare su